Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata shirin domin iyali ya kawo muku labarin sace waɗansu mata uku a jihar Zamfara da suka hada da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure. Waɗanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya naira miliyan goma sha biyar kafin a saki 'yan biyun. Daga baya kuma suka yi barazanar kashe su sabili da bisa ga cewarsu wa'adin da suka ɗiba na sakin 'yan matan ya cika. Lamarin ya ƙara ta da hankalin jama'a yadda ake yaɗa wani sautin murya ta ɗaya daga cikin 'yan matan nan tagwaye da wasu 'yan bindiga suka sace a jihar Zamfara, wanda 'yan bindigar suka kira tattaunawar bankwana da 'yan uwanta. A sautin da ɗaya daga cikin tagwayen cikin kuka ta bayyana irin azaba da hukubar da suke fuskanta tare da roƙon ɗan uwan nata da cewa a bi duk hanyar da ta dace domin ceto su daga 'yan bindigar da ke barazanar halaka su. kamar tabbatarwa ɗaya daga cikin masu garkuwa da tagwayen a sautin ya tabbatar wa dan uwan tagwayen cewa za su kashe ɗaya daga cikin su saboda daɗewa da aka yi ba a biya kuɗin fansar su ba da adadin su ya kai naira miliyan goma sha biyar. Wannan ya sa masu hali baiwa a ciki da wajen jihar Zamfara suka yi karo-karo suka haɗa kuɗin da 'yan fashin al'umman suka bukata kan 'yan biyun aka kuma dace bayan biyan kuɗin aka sako su. Wakilin Murtala Faruk Sanyina yana bin diddigin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Rahotanni daga jihar ta Zamfara sun ce an sako Hassana da Usaina da yammacin Asabar bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai miliyan goma sha biyar da aka sami tarawa tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta Zamfara. to sai dai da sauran rina a kaba domin kuwa an sako tagwayen ne kaɗai ba tare da yar uwarsu sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na dauran na zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaren abubakar muhammad zurmi to a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai kana eh, ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka ne daga dauran. To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata me yasa kuma ba su saki ita sumayya ba? ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita sumayya za ta ba da miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a ba da miliyan ɗari kowane farashin shi daban-daban ne suka yi so mm. duk yake aka ana kokarin a ga cewa an haɗa gaba ɗaya an aishe su su wanda dai suka garkuwa da su sun ki yadda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban sumayya nata daban sauran waɗannan yan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma shi daban A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su? Eh lalle tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita kwanan bayan ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare tare dai ne amma duk da roƙon da muke mawa cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa ne, an samu abin da za a samu to alhamdulillah bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din to a yanzu menene makomar ita sumayya da ke hannun yan bindigar har yanzu to sumayya dai mu da neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah annan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga eh, yaran su ma suka yi toto muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito domin abun gaskiya sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una abun ya wuce duk yadda ake tsammani duk muka yi magana da sumayya kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi kuma mun yi magana da su cewa za mu ba su miliyan uku na sumayya mun yi da za mu yi wallahi da mutanen sun ki suna ta dai wasu rutai da zage-zage ma suke muna. Masu garkuwa da mutane sun sace tagwayen ne da ke dab da shiga ɗakunan su a watan da ya gabata sa'ad da suka je garin dauranta karamar hukumar mulkin zurmi domin shirye-shiryen aurensu inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu sumayya. To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin yanayin sakin 'yan biyun da kuma yadda suka yi rayuwa na tsawon wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Mu kuma nemi sanin halin waɗanda suka baro baya suke ciki. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, da 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Yanzu bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya inda a hukumance 'yan takara suka fara yaƙin neman zaɓe a babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar shekara mai zuwa. Shirin domin iyali ya yi hira da 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Allied Congress Party ta Najeriya ACPN tsohuwar mataimakiyar babban bankin duniya har wa yau tsohuwar ministan ilimi a Najeriya wato Dr. Obi Ezekwesili A cikin doguwar hirarsu da wakiliyarmu Madina Dauda, Madam Obi ta fara da bayyana abin da ya bambanta ta da sauran 'yan takara. My concept of governance is um, when leadership is presented in ways that build the right institutions. Obi ta ce, yawan jama'a masu basira da ƙarfin hali da Najeriya ke da su, ya sa dole idan ana buƙatar shimfiɗa farkin ci gaba, a bullo da dabaru da za su sa 'yan Najeriya su samu damar yin amfani da basirar da Allah ya ba su. gwamnati za ta buɗe musu ƙofar samun jari mai yawa da zai tasiri a bunƙasa tattalin arziki. My reason for joining is that I want us to be a society where there is inclusion. So the fact that you're a young person or you're, you're a young woman should not preclude you from the opportunities that our society can offer. Madam Ezekwesili ta ce idan har ta samu nasarar cin zaben za ta shimfiɗa da irin dabarun da ta yi amfani da su lokacin da ta yi aikin minista domin kawo sauyi irin na zamani da zai sa Najeriya ta jera kafaɗa da kafaɗa da takwarorinta da suka riga suka ci gaba. To ko yaya Ezekwesili za ta ayyana salon mulkin jam'iyyar APC? Obi ta ce. Is a project rescue Nigeria. Nigeria is in a precipitous place. this, we can't afford to all just be gazing while the same set of political class that produced this failure will keep perpetuating themselves. Abi Ezra Kwesili ta ce, yin mulki ba wai mutum ba ne, ba wai halin mutum ake bi ba, ya kamata ne 'yan ƙasa su taru su haɗa kai, su nemi irin abubuwan da ka kawo musu ci gaba ba tare da yin tashin tashina ba. To ya za ki ja hankalin 'yan Najeriya su yadda da ke ganin cewa kina cikin waɗanda suka yi mulki a shekaru goma sha shida da PDP ta yi. The people who were politicians in government, but some of us were simply technocrats who entered into government because we practice a presidential system of government. So I faced the work that I went into government to do. Na kalli lokacin da na aiki a matsayin lokaci da zan ba da gudumawa ta domin gina Na taka rawa a fannoni da dama, kamar fannin tsara hanyoyin farfado da tattalin arzikin da fannin shawo kan harkar wutar lantarki. Zan ce na aiki tukuru. I have been sacrificial in the way that I have led in my country. I had to take a 90% cut in salaries. Na sadaukar da kai domin in bauta wa ƙasata. Babu yadda za a yi a haɗa ni da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen da kuɗaɗen ƙasa. Ba za a haɗa ni da su ba. Ko a albashi na karɓi kashi goma cikin ɗari ne na albashi na kuma in kin lura bayan da na gama aikin minista na koma aiki a babban bankin duniya. Ina cikin waɗanda suka yi mulki da gaskiya To yaya Esa Kwesili za ta ayyana mulkin jam'iyyar APC? Oh, it's, it's not about what, what I like because it's not personal. It is the fact that you and I must stand for something. It is that any government whatsoever the, that that they must be accountable to their citizens and they must produce results of governance. Obi ta ce gwamnati ba mutum ɗaya da halayensa ba ne na ko in so shi ko in ƙi shi. Gwamnati salon mulki ne, kowane gwamnati ya kamata ya amsa sunansa, ya ba wa al'umma abubuwan da za su kyautata musu rayuwa, ya kuma gina su a tafarkin ci gaba. Idan kin duba, za ki iya yin hulɗa da mutane da ke gwamnati, ko da ba kya son gwamnatin. Mu ne ya kamata mu zayyana wa gwamnati abin da muke so. Wani maki za ki baiwa wannan gwamnati na jam'iyyar APC? I would say that they have performed below average. In every, they, the president talked about economy below average. They talked about security below average. He talked about fighting corruption below average. tsaka tsaki domin wannan gwamnatin bai burge ni ba ba irin wannan rawa ya kamata su taka ba kuma gashi har suna ma da niyyar dawowa su dawo su ne kin ce buhari bai burge ki a mulki ba me za ki faɗa akan abubakar atiku they are the same thing. It, anything born of the political class that we have known is the same. APC, PDP. There is no and. It is APC, PDP. They share the same umbilical cord. dukkansu ɗaya duk wanda ya taɓa shugabanci a ƙasar nan dukkansu ɗaya suke dukkansu cibiyarsu ɗaya dukkansu 'yan biyu ne da ba za ki iya raba su ba su ne suka sa wannan ƙasa cikin halin da take ciki dukkansu iri ɗaya suke ina nan zan yaƙe su a lokacin yaƙin neman zaɓe kuma salon mulki na zai zama mulki na gaskiya ni zan zama shugaba da za a yi alfahari da ita in ji madam obi ezekwesili lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mai bibiya kan zaben tsakiyar wa'adi da aka gudana a nan Amurka da mata da dama suka sami nasara domin neman darasin da mata a Najeriya za su koya a zabuka da ke tafe. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk Sanyinna da Madina Dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza